واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا يمثل لهدي شابكوي ga watan bakwai watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 wadda ta daidai da ashirin ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara da 2022 Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na Musa bin Umair domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram na babban malami abdullah bin abdulrahman albassam fashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajar al na bulogul Mara. muna cikin littafi na shida shine kitabul hajj kuma muna babi na shida da yake magana akan sifar aikin hajji makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa cewa manzo allah ya ce allah ka yi rahama ga masu aski sai waɗanda suka yi sai suka ce ya rasulullah da masu sai sai annabi ya maimaita uku ko hudu a na hudun sai ce allah ka yi rahama ga masu aski da masu sai sai yau insha Allah za mu tashi hadisi na 643 da uku hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa littafi irin na hannu na a mujalladi na hudu a littafi na shida ɗin kitabul hajji shafi na da talatin 133 fakara ta biyu daga sama inda mala ya sa lamba uku. malaiti hadith rakam 643 hadisi mai lamba 643 wa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce laysa 'ala an-nisa'i halqa babu aski akan mata wa na ala nisa'i taksir abin da yake kan mata kawai shine su datse wani yanki na gashin kansu rawahu abu dawud da isnadin hasan abu dawud ya rawaito wannan hadisi da isnadi wanda yake kyakkyawa hadisi yana cikin sunan na abi dawud hadisi mai lamba 1985 an gane ku darajatul hadis ga matsayin wannan hadisi alhadisu hasan abin da yake ko matsayin wannan hadisi shine alhasan wato kyakkyawa ne قال ya التلخيص a cikin littafin التلخيص yace rawahu Abu Dawud wa Darqutni wa Tabrani min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma wa isnaduhu hasan abu dawud da daru kutni da tabrani sun ruwaito wannan hadisi daga hadisin abdullahi dan abbas kuma isnadinsa kyakkyawa ne wa qawwahu abu hatim fil ilal abu hatim a cikin al ilal ya karfafa wannan hadisi wal bukhari fi tarikh haka ne imam al bukhari a cikin at tarikh al kabir wa allahu ibn al qattan ibn al qattan ya illanta wannan hadisi warar alayhi ibn al-mawwaq amma ibn al ya yi masa raddi akan abin da ya faɗa na suka ga hadisin kuma sai ya zama to abin da yayi na suka na raddin yayi daidai an gane wannan hadisin ba shi da wata illa mayu yu'khad min al-hadith ga darusan da zamu koya wannan hadisi al-awwal darasi na farko taqaddama fi al-hadith alladhi qablahu ya gabata a hadisin da yake gabanin wannan shine hadisin Abdullahi dan Umar anna du'a'a lil muhallifina khassun bir rijal bi ijma'il ulama malamai sun hadu akan cewa wannan addu'a da manzo Allah su alaihi yayi cewa Allah ya rahama ga masu aski kwalkwabo lokacin aikin haji ko umra ya keɓi maza ne kawai banda mata annal wajiba fi haqqin nisa'i huwa Taksiru faqat abin da yake wajibi a haƙƙin mata in suka yi aikin hajji ko umra shine su datse wani abu na yankin gashin kansu wa huwa ijma'ul ulama'i aidha kuma wannan ijma'in malamai ne shi ma wato kamar yadda suka yi ijma'i maza kaɗai suke yin aski haka kuma suka yi ijma'i mata sai suke an gane sai sai ma ba irin na maza ce ko ina ba a'a su kama gashin kansu da haka wasu malamai suka ce sai ta haɗa gashin kan nata gaba ɗaya sai ta kai can ƙarshe sai ta yanke kamar abin da yake tsayin ammula wato wannan gabar ta farkon kan ɗan yatsa an gane ku wannan ta farko da za ka lankwasa ta haka sai a ce sai ta datse kamar nan ta gaba za ma kula ta cire ba to wannan kenan kaga su mata sai zamanto waccan addu'a da manzo Allah su sallame ta al-muhallikin to kaga su a tashin farko ta taba su kenan tunda su ba su da wani hukunci idan ba wannan ba an fahimta ba za mu ce su babu su a ciki ba dan ita shari'ar musulunci ta zo ne gaba daya ta hada kowa da kowa to kai da aka baka dama za ka yi kaza za ka yi kaza sai ka zabi kaza wannan ikhtiyar din ana ta shi shi ta tashahi wato a baka dama ka zabi abin da kai ka ga yayi maka Allah ya shar'anta maka ba wai ganin da maka bane kawai a Allah ya ce wannan abin ya baka dama zaɓa abin da kake so akwai wani abu da malamai sukan faɗa wanda wannan bai ta tabbo ya tabbata cewa ba haka yake ba misali mutumin da ya sadu da matarsa da ranar azumi ai ka fara ta kama shi to sai aka ce sai a duba a gani a nauyin ka fara da aka ce a yi ko yan ta baiwa ko azumi sittin ko ciyar da miskini sittin wanne ne zai fi masa wahala aka ce sai a ce shi zai to amma kawai da abin da suke cewa a a wannan ikhtiyar ne ta shehi dama aka bashi Allah ya bashi dama ya zaɓi wanda ya ga dama shi a karan kansa wanne ya fi masa sauƙi shi ya aikata idan ya ga yanta bawa in ya ga azumi sittin in ya ga dama ya abin da suka ce sai a ta su inda suke a jere magana mafi inganci abin da kawai suka tabbatar shine an baka zabi ne kai don duk zaɓi da aka bayar yana da alaƙa da wanda ake nema ya yi aiki to shi ake so izaba abin da shi ne daidai da abin da yake jin shi ne cikakkiyar ɗa'a ga Allah a wajen an fahimta amma idan abin yana da alaƙa da wani amma shi wancan ba shi zai mubasharan aikin ba to wannan kuma ba kai da za ka yi aikin ake duba ba wancan mai ce maslaharsa misali mutum ya mutu ai za a yi masa wanka wankan nan a akallan abin da ake so ya mamaci wanka shi ne ya masa wanka sau uku ko biyar ko bakwai ko fiye da haka to nan ba ku da kuke wankan ku ne za ku zaɓa abin da kuka ga dama ba a uku zaɓi ba a shi mamacin mece ce maslaharsa wanka sau uku a masa wankan sau uku ita ce maslaharsa sai an yi masa biyar sai an masa bakwai sai an masa tara sai an masa sha ɗaya sai an yi sha uku wacce ce maslaharsa wannan shi ake duba ba ku da za ku yi ku ake duba ba a shi da za a yi wa saboda an shar'anta wankan ne saboda shi ba saboda ku masu yi an fahimta to waɗannan a nan sai a duba ikhtiyar ne na maslaha da aka shi zaɓi irin wannan iri biyu ne a shari'a akwai ikhtiyaru tashahhi akwai kuma ikhtiyaru maslaha ikhtiyaru tashahhi shine kai da ka yi aikin kai kake da alaka da aikin don an kaga dama ka yi wannan in kaga dama ka yi wannan ihtiyaru maslaha shi kuma yana da maslaha ne da wanda za a yi wa aikin kamar wannan misalin da muka bayar na mutumin da ya mutu za a yi masa wanka to sai aka ba da zaɓi a yi masa wanka uku ko biyar ko bakwai ko tara hadisin umu afiya mun wuce shi a cikin kitabul janayi annabi sallallahu alaihi wasallam da yarsa ta mutu yace so umu afiya sai mata wanka da suka zo za su yi mata wanka sai ce exilna ha salasan au hamsan au saba'a au aksar min zalika ina ra'aytun da zalik wanke ta sau uku ko sau biyar ko sau bakwai ko fiye da haka in kun ga haka ta kama kenan maslaha ake duba da haka cikin littafin a tawfiq libidayatul mutafaqih sai ce za a yi masa wanka hatta yanka har sai ya tsaftata har sai an yarda cewa yanzu ya tsaftatu an tsarkake shi sosai amma kuma ba za a yanke wankan a cika ba sai a mara mana uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku sha biyar sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar sai a mara dai za a yanke wankan mun fahimci wannan magana to wannan ana ta da shi ikhtiyaru maslaha zabi ne na maslaha abin da maslaha ɗin ta nuna shine abin da za a yi an fahimta ko to da haka a nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ba su da wani zaɓi sai wannan askewa a datsewa ta yi wata filin gashi ɗaya a kanta icire ba za ta so ba to amma duk da haka kuma ta ji tsoron Allah sai ta sai ta dace to sai mu ita ma ta shiga cikin wancan addu'a na farko ke saboda su ba su da wannan rabe-raben ajujuwa in ma ta yi ne wa in ma ta to kin yin kuma laifi ne wanda za mu zo mu ji su daga bayan sha Allah الثاني درس نبيو هذا الحديث حسب ترتيب المؤلف يأتي بعد حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الآتي برقم 646 wannan hadisin a inda shi asali ibn hajar ya kawo shi zai zo ne bayan hadisin na na isha Allah ya kara mata yadda wanda zai zo can hadisi mai lamba 646 walakin ne kaddamtuhu amma shi malam albasam ya ce na gabatar da shi ne na dawo da shi nan liyali hadis ibn umar fil halqi wa tafsir saboda biyo bayan hadisin abdullahi dan umar wajen aski da kuma sai lil munasabatin allati bainahuma saboda munasabar da take tsakanin su an yi maganar saisaye da aski ya zamanto an yi an gama gaba daya وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله fi الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه dan al بن allah ya العاص الله يقارى ما سيداشي دما يفن سيدي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lokacin da ya aikin hajjin ban kwana faja'alu yas'alunahu sai mutane suka ringa tambayarsa fa qala rajul sai wani mutum yace lam ash'ur ban sani ba fa halaktu qabla an asbah sai ne aski gabanin in yanka qala manzo Allah sun salme da shi isbah wala haraj je kai wanka yankan ba damuwa waja akhar wani kuma yazo fa qala sai yace lam ash'ur ban sani ba fa nahartu qabla an armiya sai na yanka gabanin in yi jifa ni wala haraj annabi sallallahu alaihi wasallam yace je ka kai jifa din babu laifi fama su ila yawmaidin an shay'in qaddima wala ukhir a wannan yinin da ba a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wani abu da aka gabatar ko aka jinkirtar ba illa qala fa ce if'al wala haraj wancan da baka riga kayan ba je ka kai shi babu laifi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hada kan wannan hadisi hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 183 ina cikin sahih muslim hadisi mai lamba 306 mufradatul hadisi ga bakin kalmomi a wannan hadisi da yake ibn al-as al-jumhur ala kitabatihi bil ya mafi yawan malamai sun tafi akan rubuta shi da ya bin al-asi wa huwa al-fasih inda ahli al-arabiyya kuma wannan shine mafi fasaha a wajen malaman larabci wa yaqa fi kathirin min al-kutubi bi hadafiha yakan zo da yawa a cikin littattafai da shafe ya din wa qad quri'a fil qira'ati an karanta a kirawoyi guda bakwai al-kabirul muta'ali an gane kaga al-muta'al shi aka fi karanta amma an karanta wata kira'a al-muta'ali idan za a wuce an gane ko to wannan abin nan din kamar haka al'asi in za a tsaya al'as in za a wuce al'asi an gane ko wal'as min al'isyan shi lafazin al'as daga al'isyan ne wa jam'uhu usa jami'in sa shine usa kal qadi kamar lafazin al qadi yujma'u ala qudah ana masa jami'i qudah an gane yanzu wani da ya ya yan zamani masu larabcin zamani sai ce usad udab kuskure an gane ba larabe baya furta takuri idan ba da wasali ba amma in dai da ɗauri ne to hakuri take koma an gane ku ƙabiyya mas'ala imama as an gane kaga har yanzu wajen kiran sallah sai ka ji hayya ala salat kuskure qad qamati salat kuskure ne a hayya ala salah hayya ala salah qad qamati salah ba salat ba kuskure ne wannan an gane ku to wannan kuma yanzu abu da yake faruwa da yawa a tsakanin mutane kuma abin takaici har su laraba zaka ji suna yi Allah ya rahama to matsalar irin waɗannan abubuwan ma'anar canzawa take an gane ku in kace salat daga sila ne rahim wato shine ake jam'in sa to in kace salat ba silat ba kuma ka canza wa sallah din abin nan saboda haka ba wacce ma'ana ba ba wannan ba kaga abin kalma ta zama kamar jemagege kenan shi ba tsuntsun gida ba shi ba tsuntsun daji ba to da haka shi harshen larabcin wajibi ne mutane su tashi su koye shi saboda da shi kadai ne za a iya kare shari'a da shi kadai ne za a iya kare musulunci da aka waɗansu da suke ganin sun karanta islamic studies da turanci to suna yaudarar kansu an gane turanci ba zai iya tsayawa makwafin larabci wajen koyar addini ba ba zai iya ba saboda akwai abubuwa da yawa da suke a larabci babu su amma kowanne yare na duniya ba turanci ba kawai to da haka ba zai iya tsaya a haka kuma za ka yi mamaki sai ka ga mutum zai iya koya profesa a addinin musulunci da turanci amma da zai zo ya karanta maka fatiha sai ka kama shi gyara abarkatai ba adadi to wannan kuma kuskure ne kuskure ne babba to da haka wanda duk zai karanta islamic studies da turanci to ya kokari ya koyi larabci da wannan ne zai fahimci abin kuma zai iya gudanar da shi inda ya kamata to kuma bayan nan su masu yin larabcin su kuma su yi kokari su koye shi inda iki inda ike a ka'idojinsa ba irin waɗannan abubuwan ba don duk abin da ya kawo shine bature da rubuta maka juma'at mubarakat an gane. shi wannan taɗin haka yake ganin ta da haka haka yake rubuta to ina daga cikin manufarsa shine ɓata yaran saboda ya san in yaran ya lalace to ya samu dama da zai kafa sakani manufarsa ce to da balarabe in banda wannan zamanin ba zai taɓa cewa da kai juma'at mubaraka sai dai sai da kai juma'atun mubaraka ita wannan ya yi mata wasali faɗuwar wasali wannan kuma ya tsaya kan tsauri kuma ta koma hakuri maimakon takuri an gane waɗannan abubuwa ne da kamar yadda na faɗa a baya wajibi ne mutane su tsaya su kula da su saboda kare addini an gane da yake lam ash'ur bi dammil ayn wannan za a zai mata rufa'a الشعور هو الإحساس والإدراك أبنى يكتشى الشعور شين جن وانا أبو دا كما فهمتر صدر سكسة يقال أكن شي شعرت بالشيء, بالشيء شعورا نا جوانا أبو جي إذا فطنت به إذا نافد كل شيء فالمسائل فاستعين عمل النسك من الحج بلا شعور وتعالى fasa'il shi wannan mai tambayar amilan nuska min alhaji yi wani aiki daga ayyukan aikin hajji bila shu'ur ba tare da ya faɗa ku ba wala ihsas bai ji bai san wannan abin ba wala yin bai ji takdimuhu wa ta'khiruhu min almanasik bai san cewa a gabatar da wannan abin ko a jinkirtar da shi ba daga cikin ayyukan aikin hajji fa ma'anahu abin nufi lam a'lam jihata takdim wa ta'khir na san wannan abin aikin ina cikin aikin hajji amma ban san me za a gabatar ba da farko ban san me za a gabatar ba daga ƙarshe ai kaga shi aikin hajji ba kamar sallah bace sallah ka sani ai dole gabanin kai sallah sai kai tsarki sai kai alwala kuma ka san idan tsarki ya kama ka kaga dole sai wannan abu ne sananne amma aikin hajji ayyukansa wanne za a fara gabatarwa daga wannan daga wanne sai wanne wannan abu ne kuma wanda yana rudar da mutane to da haka idan mutum ya samu kansa irin wannan bai san irin haka ba sai wani abu gabanin wani to akan haka ne suke tambaya an gane da ya ce an azbaha wato gabanin in yanka an armiya gabanin in yi jefa an fihi masdariya wannan an din ta masdari ce wato ta fara magana ce ai qabla zabhi wa qabla arrami wato gabanin yanka da gabanin jifa da annabi yace irmi ko isba wala haraj lafazun wala haraj bi fatil ha wannan ha sabe din zai mata fataha warra haka nan ita ra din al wanda babu dugo akan su akhiruhu jimun mu'jama a ƙarshensa akwai jin ƙarami wal haraju abin abinda yake cewa al haraj shine azziq kunci wal muradu laysa alayka shay'un mutlaqa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so yace da shi kwata kwata ba komai kawai shikenan je ka kai irmi fi'lu amr da yace irmi wala haraj fi'li ne amr ai irmi al jamra wato ka je ka jefa jamra din walau akhartaha anil halqi aw at-tawaf ko da ka jinkirtar da jifan jamra din gabar ga ainin ga aski da kuma dawafi falaisa alayka shay'un mutlaqa kwata kwata ba komai akan ka kawai ka je kai jifa din ai mun ji manzo Allah su sallam ran da ya dawo daga arfa ya kwana muzdalifa muzdalifa da gari sha'iwa ya bayan ya tsaya mashar haram sai ya tafi mana ko da ya je mana me ya fara yi jifa shi ya fara ije ya ce fice muratul aqaba daga nan sai je ne sai iyanka daga nan sai je ne isa sai sai ya tafi makka ije ya dawa fin ifaba haka yi su a jere to wasu sai suka zo sun riga da aka yi sai suka je suka yi aski wasu sai suka je suka yi yanka wasu suka tafi sai suka zo suka tambayar manzon Allah ayyar sulabu rasulullah mu san jefa su aka kawo mun dauka jumlar ayyukan ne za a yi su a haka kawai dai zalle zai kaza sai ce eh, shi kenan je ka kai wannan din da baka yi ba babu laifi an gane ku da ce fa masu ila an shay yani min al'umur umur da yace ba a tambaye shi ba game da wani abu ina nufin daga al'amura allati hiya min wadha'if wa min nahar fil hajj wadanda ana aikata su ne a cikin ranar a ran babbar sallah lokutan aikin hajji illa qala fa'al wala haraj fa sai ya ce aikata wannan din babu komai قدم ولا أخر بيت قدم ولا أخر بالبناء للمجهول يا كوش على صيغة مفعول من باب التفعيل فيهما واتو يازوني تباب أي وتر وادق سكنسو ولا بد فيه من تقدير لا في الأول كما دولة أن قدر لا أنفركو لأن الكلام الفصيحة قل ما تقع لا وتدخل على الماضي إلا مكررة yace saboda magana bai fasaha da wahala ka jilla ta shiga cikinsa face sai an karrara ta a cikin fi'ili madi face sai an karrara ta naziru qawlihi ta'ala kamar fadar Allah madaukaki da yace wama adari ma yuf'alu bi wala bikum al-ahqaf at-tasi'ah yace wama adari ni ban sani ba ma yuf'alu bi wala bikum me za a yi da ni ballanta naku sura ta 46 suratul ahqaf aya ta tara an gane kaga yace ma adari ma yuf'alu bi da sai ce wa bikum ako da ni da ku sai ce wala bikum kuma ban san me za a yi da ku ba an gane ku ma yu'khadhu min al-hadith ga darussan da zamu koya wannan hadisi al-awwal na farko وقوف العالم في أيام المناسك na الناس وإرشادهم في مناسكهم tsayuwar malami lokacin aikin hajji saboda yi wa mutane fatawa da nusar da su akan ayyukan ibada wannan yana nuna maka cewa duk sanda al'umma zata yi aikin hajji akwai wajibi akan masu jagorantar aikin hajji su ɗauki nauyin mutanen da za su je su kula da waɗannan alhazan abin da ya shafi addininsu amma yanzu abin ta kai ce abin bakin ciki sai a ce a ba masu kula da lafiya amma ban da malamai su malamai ana ganin kamar an musu wata alfama ko kuma maulaci a kai su je su kula da wannan amma za a ɗauki tim na likitoci a ba su kuɗi masu nauyi su je a ce saboda kula da lafiyar alhazai to kuma abinda mutane suka kasa ganewa ita ibada din ita ce mafi muhimmanci sannan su likitocin can kasar sun fi nan da za a tafi da su sun fi su amfani sun fi sanin aiki magungunan sun fi kyau duk wani abu da za a yi sun fi da haka idan kai malamai ya zama albuwar zaranci to kai waɗannan shine ya fi zama almubazzaranci to saboda haka ku ringa lura da waɗannan abubuwa maƙiyan addini suna nan suna yaƙar mutane suna yaƙar mutane in da san that ana ƙoƙari kullum sai an raba mutane da addini an shagaltar da su da duniya sai an raba su da addini an shagaltar da su da shargalle a raba su da imani a raba su da abin da ya kamata duk su je su ringa abin da ba shi ne mafi muhimmanci ba to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kuma shekara ta tara da aka farlanta aikin hajji kun ga ya tura abubakar siddiq bayan nan ya tura ali dan abi talib to wannan lokacin zuwa suka sai ka samu malami a can ka samu malami a can ka samu malami a can mutane suna kai musu tambayoyi akan abin da ya shafa aikin hajji to da haka waɗannan abubuwan wajibi ne mutane su faɗaka da su su gane su ina cikin tsarin addini ƙa'ida usuliya tana cewa ma la yakimul wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi bai cika sai da shi to shi ma wannan abin ya zama wajibi misali yanzu da ba mu ce da kai ba aka ce alwala ba sallah ba ta yi wa sai da tsarki to wanda yana na maka cewa tsarkin wajibi ne sai da alwala kenan wanda yana na maka alwala wajibi ce ko ba sai da kai alwala wajibi ba ce an fahimta to dan haka wannan aikin hajjin har su yi shi ingantacce dole sai da ilimi to kenan wajibi ne a sanya za yi su masu kula da ayyukan su sanya mutane za su yi aikin hajji ya zamanto ingantacce karɓaɓɓe kuma ba zan sai a ce almubazzaranci ne a ɗauki kuɗin gwamnati a bayar saboda a biya a biya wasu su je su koya mutane aikin hajji wani ma na ji shi yana cewa to wai su mutane me yasa ba su koya ba kuma an yi bita akwai wani mutum ina nan garin yanzu ina nan a rayu yake cewa shi duk duniya da tunanin akwai wanda ya fi malaminsa ilimi ba ya ce amma da suka je aikin hajji sai ya fi malamin iya aikin hajji ne dalili shi ya je gabanin malamin ya je ya sake koma gabanin malamin ya je sai suka zo sai suka je tare to yanzu shi aikin hajji yawanci experience ya fi yawa a cikinsu da aka in ba ka yi ilimin sa sosai ma in dai ka je ka kuma zuwa wanda ya ilimin ya je sai ka nuna masa yadda zai ita da suka je sai ga ya fi malamin kuma a wannan bangaren amma shi daji yake duk duniyan yana bayani ba wanda ya kai shi ilimi suna nan yanzu da shi da malamin nasa duk suna nan a rayu kuma a nan gari to saboda haka irin waɗannan abubuwan suna nan saboda haka a samu waɗanda za su koya wa mutane cewa ga inda za a yi ibada ga inda za a yi kaza wannan aikin na aikin hajji ga inda ake yin sa wannan abin ga inda ake za wancan makon sai muka zo muka je har inda manzo Allah su sallame yake tsayuwa idan zai jifa sai da aka gaya mana haka ne ko ba haka bane to yanzu idan mutane suka je suna irin yadda manzo Allah yayi za a samu cinkoso har aje ana turereniya har in zama to dan suna mutuwa ko ana yi wasu rauni an fahimta me yasa saboda ba a, inda an samu a musu bita akwai a musu yadda manzan Allah a salam ya yi? yan suka je can kuma akwai jagoranci mai kyau wannan zai bayar da dama a yi aikin lafiya Allah ya gane da mu kamar yadda aka faɗa likitocin da rashin lafiyar zai kama ka kaje wajen su ba za su baka magani ta sai ka gan su na farko ke nasu na can su ne za ka gan su a ko'in kuma su suke ɗauke da magani Allah ya saukata an gane ku so so saboda aka waɗannan abubuwa ne da ya kamata a yi calling into order mutane su rinda hmm. gaskiya ne za ka neme su ka rasa an allah ya sauka to da aka dai a samu malami da zai tsaya ina wa mutane jawabi ina musu bayanin abubuwan da suka shige musu duhu abin da ya shafi aikin hajji الثاني درسي نبيو في يوم النحر أربعة أعمال للحج akwai abubuwa guda hudu ranar babbar sallah ran da aka dawo daga muzdalifa kenan ga aikin hajji wahiya su ne ramiyu jamratul aqaba jifan babban shaidan wa zabah da yanka wal halq da aski ko sai tafsir ko sai sai wal ifada da kuma tawafin ifada fa ayi wahidin min ha qaddamahu ala al akhir fa huwa jaiz kowanne mutum ya gabatar akan ɗayan a waɗannan guda hudun ya halatta wa hadha fi haqqin nasi bil ijma' amma wannan rinjayarwar a haƙƙin wanda ya yi da mantuwa ya fara gabatar da wani abu gabanin wani abu kama huwa sarihul hadis kamar da shi ne abin da wannan hadisin yake nunawa wasu ya til khilafu fil'amil insha Allah ta'ala amma saɓanin malamai akan mutumin da ya gabatar ko ya jinkirtar da gangan shi ya san ga wanda za a fara yi amma sai ya ƙi wannan ya je wani abu daban to za mu zo shi da gangan to shi kuma za mu zo mu ji yadda malamai suke sabani wani suka ce aikin sai ya yi masa jabaru an gane ma'ana sai ya yi yanka sai ya yi wani abu na shari'a, wasu نوكو سماحة الشريعة وسعتها في hawa وعباداتها sauƙi na shari'ar musulunci da yalwarta a cikin hukunce-hukuncenta da ibadojinta fala daika wala anat babu kunci babu damuwa da haka da yawa nake gaya muku in kuka ji mutum ya ji kunci a cikin addini to a shi ne ba addinin ba bai fahimci addinin ba ne yadda ya kamata saboda haka sai kuntata wa kansa a lokacin da addini ya riga ya lwata da yawa lokacin da ya shiga cikin kuncin ga ka'ida kullum na gaya muku ita ka'ida a musulunci idza baqa al'amru ittasa in al'amari ya kunci a musulunci to sai ya sai ya faɗi na sha ba ku misali da balan ta yara da ake hura in ana hura ta tana sha ba za ta huru ba <laughs> ba za ta faɗa ba za ta yi ta mai buɗewa har iya inda ta mai sai ta akwai sauran space sai ta buɗe iska sai ta shiga duniya ka ci gaba da hura idan an gane to haka shari'ar musulunci take da haka in dai ka ji kunci a cikin shari'a to ka tuhumi kanka ba a shari'ar ne a kai ne Allah ya ce wa ma ala alaikun fiddini min haraji. Allah bai sa muku kunci ba kowanne iri dan yi fi na fi ta'un in na kira ta zuwa cikin siyakin korewa to tana gamewa gaba ɗaya ne kowanne irin kunci wallahi babu shi a cikin musulunci in ka ji wani kunci to daga kai ne baka fahimci abin da aka ce ka yi shi ba a yi ba sai ka je kana yi Inda kai ka tsaga wa kanka kai sau da ka sai ka da kunci Allah ya sauka khilaful ulama sabanin malamai farko gabanin jin sabani ajma'ul ulama wa ala anna al mashru'a huwa tartib malamai sun hada kan cewa abinda aka shar'anta a waɗannan ayyuka jifa yanka aski sannan tsawafin ifada a jere haka inda muka faɗe suna haka za a yi su wa zalika bi rami za a fara gabatar da jifa summan nahar sannan yanka ko sukan dabba summal halku awul kasur aw takfir sannan aski ko saisaye summa tawafin ifada sannan tawafin ifada kama taba annabi sallallahu alaihi wasallam fi fi'lihi kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera a nasa aiki da yi wa qala da yayi sai ce khudu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga guri wato inda ne din nan haka za ku yi to wannan malamai sun haɗa kan cewa inda suke din na haka za a yi su kama ajma'u ala jawazi taqdimi ba'dihi ala ba'din fi haqqin nas wal jahil kamar yadda malamai sun haɗu sun yi ijma'i akan mutumin da ya jinkirtar da wani abu ko ya gabatar da wani abu a wannan waɗannan ayyuka da aka jera guda hudu ga neman da mantuwa ko kuma rashin sani amma da sharaɗin yana neman ilimi to wannan shi kuma babu komai a kansa aikin hajjin sa yayi an gane ku da mantuwa da ai da ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace rufi alqalamu an ummati an sala yace alkhata'u wan nisyan wa masukrihu alai ba kama al'umma ta da laifi guda uku kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta suka yi na sabo to wanda ike ya jinkirta da wani abu ko ya gabatar da wani abu da mantuwa ba a wannan jerin da muka jera ba to Allah ba zai kama shi da laifi ba kuma aikin sa yayi mu ba zai maimaita ba to haka nan mutumin da yake ko sabon musulunta ne ko kuma a'a ina neman ilimi kuma ya samu opportunity zai je aikin hajji amma bai riga ya gama sanin wannan ilimin na aikin hajji ba to shi ma idan ya jinkirtar da wani abu ko ya gabatar da wani abu to shi ma babu laifi a kansa wannan malamai sun haɗa akan haka واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض على غير النسك المشروع المتقدم وذلك في حق العامل العالي amma sai suke saɓani cikin halaccin gabatar da sashen waɗannan abubuwa akan waɗansu a saɓanin wannan jerin da aka shar'anta da ya gabata jifa yanka aski ko saifaye da kuma ɗawafin ifaza sai mutum ya gabatar da wani abu kai jinkirar da wani abu a tsakanin waɗannan abubuwan e kuma ina da gangan kuma ina sani to sai suka yi saɓani ana faza haɓar shafi'i wa ahmad wa jamhurin tabi'in wa fuka ha'ul muhaddisin ila jawazin takdimi ba'adiha ala ba'adin lil'ami sai Imam shafi'i da imamu ahmad bin hanbar da mafi yawan tabi'ai da kuma malaman fiƙihun cikin masu malaman hadisi suka tafi akan halaccin gabatar da sashen waɗannan ɗin akan sashe gama mutumin da ya yi da gangan ɗin mustadillina bi aji tsoriki hazan hadis suna masu kafa hujja da ɗayan hanyoyin wannan hadisi allati rawa hal bukhari wa muslim wadda bukhari da muslim suka ruwaito an abdullahi bin amr daga Abdullahi dan Amr dan Al-As qal as-sa'ilun masu tambaya suka ce ya Rasulullah ya maikin Allah halaktu qabla an azba nayi aski gabanin iyanka fa qala azbah wala haraj sai ce yanka babu laifi wa qala al-akhar dayan yace zabahtu qabla an armiya nayi yanka gabanin in yi ainihin jifa qalar mi wala haraj jifan babu laifi fama su ila an shayin qaddima wala ukhir illa qala fa'al wala haraj ba tambaye shi game da wani abu da aka gabatar ko aka jinkirtar ba face ya ce yi wannan din babu laifi walam yuqayyidhu bin nasi wal jahil bai ce kuma wannan a hakkin wanda ya manta ba ko wanda bai sani ba وذهب بعضهم ومنهم الحنفية ودنسنسو مالمان suka tafi daga أخوي مالمان أحناف إلا أن رفع haraji huwa fi haqqil jahili wa nasi faqat suka ce abinda waɗanda aka ce babu laifi a su yi su ne wanda yake yayi da mantuwa wanda bisa rashin sani ko kuma mai mantuwa kawai wanda yayi da mantuwa kawai li qawli sa'il fil hadisi saboda shi ne tambayar a cikin hadisin cewa lam ashur ban sani wal mutlaqu yuhmalu ala al muqayyad shi kuma hadisi in ya zo mutlaki to ana ɗaukar sa ne amfani da shi akan muƙayyadi. fa yahtassu al-hukmu bi hadhihi al-hal saboda haka hukuncin sai ke banci da wannan yanayin cewa yi ban sani ba na yi kaza gabanin nan to kaga wani ba zai zo ya sai da mu kuma kana sane sai kai ba an gane ويبقى العامل على أصل وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك لحديث خذوا عني da haka wanda isa ba da gangan sai ku zamanto wajibi ne a kan bin tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata a cikin aikin hajji kuma ya ce ku koyi aikin hajjin ku daga wajena to da ya saba shi ya ga gangan to shi ya saba ce da aka ya kamata a ce wata tabi'a ta biyo bayan an gani wani abu na hukunci ya hukan wa qala tahawi babban malami a tahawi Allah ya ji kansa yace inna hadal qawla la husm wannan maganar tana da fuska biyu za a ɗauke ta ɓangarori guda biyu ma na farkon su an kuna sallallahu alaihi wasallam abaha zalika lahu tawsi'atan wa tarfiha a ce manzo Allah sallam ya halatta yin hakan saboda yalwata mutane kuma domin ya jiyar da su daɗi fa yakunu lil haji an yuqaddima ma sha wa yu'akhkhira ma sha sai zamanto mai aikin haji ya samu dama ya gabatar da abin da ya ga dama ya jinkirtar da abin da ya ga dama wal ɗaya fuskar anna qawluhu la haraj ɗaya yace babu laifi ai la isma alaikum fi ma fa'altumuhu min hadhihi wato babu laifi akan ku cikin abin da kuka aikata na daga wannan alal jahl minkum la alal qasd bisa jahilci ba da gangan ba an aka ce kai babu laifi wannan yana nuna cewa da wani dalili an gane amma kenan tun da aka ce babu laifi asalin magana da ake samuwar laifin an gane kenan da aka ce yi babu laifi me dalilin da ya sa ka kore laifin nan kun fahimci tambayar me dalilin da ya sa aka ce an kore laifin rashin sani ko mantuwa to amma wanda ya da gangan fa ina sani kenan shi ina sane wannan zuwa yace ban sani ba ya rasula na yi kaza sai ta yi eh, babu laifi ma'ana saboda baka sani ba to wanda kuma zai ce ya rasula ni ina sani sai na zo sai na yi kaza na saba ne wannan kamar mutum zai sallah sai je fara yin ruku sujada sannan ya taso yin ruku idan sabon musulunta ne za ka ce kai ya aka yi sai ce ai na ga ana yin wannan sai na ɗauka ko ne ana iya yi ko kuma an yi rashin sa'a lokacin da ya musulunta ya ga musulmai ne sun yi sujada sai suka tashi aka yi abin da kuma sai aka yi ruku aka zage tafiya sai zo ya kabbara shi ma sai ya tafi yi yi sujada sannan ya taso ya ce da a ah, to yanzu sai a koya masa shi wannan abin da idan musulmi ne wanda yana sane yayi sallarsa ta yi to in kuma sabon musulunta ne fa shi abin da za a gaya masa ah, ba haka ake ba sallarsa ta yi amma ba haka ake ba ga inda ake yi kana ce maimaita sai ce ga inda ake yi sai an yi kaza sannan a yi kaza sannan a yi kaza sannan a yi kaza to me yasa aka raba su saboda shi wannan ya sani wannan kuma bai sani ba wanda ya sani sai hukuncin sani ya hau kansa wanda bai sani ba hukuncin rashin sanin rashin sani ya hau kansa saboda abin da aka lura da shi sabon musulunta ne ko kaza ne ko kaza ne an gane to da haka su kansu lokacin da suke waɗannan abubuwan ai yanzu lokacin da manzo Allah ya je aikin hajjin ban kwana shekara ta goma bayan hijira ai a shekara ta tara aka sharanta aikin hajji ba mun wuce mun ji ba shekara ta tara bayan hijira aka sharanta aikin hajji sai ya tura abubakar siddiq ya jagoranci mutane aikin hajji a shekara ta goma sai ije shi da kansa da haka aikin hajji musulunci da manzo Allah ya kwaya ɗaya ne na musulunci kwaya ɗaya umra ta musulunci kwaya hudu an gane ku to wannan din da yi a nan ne yi bayanin abubuwa za a iya kiyaye abubuwan nan yanzu yanzu ba zai yiwu ba saboda mutane sun saba zuwa aikin hajji tun gabanin musulunci ana zuwa aikin hajji ana yi to saboda haka sun to sun saba yi kenan yanzu suna buƙatar tsari na ne a to a da aka gashi nan muka wuce suka tambaye Allah manzo Allah game da as-safa wal marwa sai Allah ce inna safa wal marwa min sha'irillah saboda da can akwai gunki akan safa akwai gunki akan marwa suna fi da su to yanzu ake so a ga musu cewa shi ma yi tsakanin safa da marwa ina cikin ayyukan hajji na musulunci kaga sai aka gaya musu to yanzu idan mutum sai ya zo sai sai ya fara zuwa kan marwa ko ya fara zuwa kan safa yanzu abin da za a gaya masa a daga safa yake fara a je can kuma a dawo nan an gane kuma in yanka ga zuwa ɗaya i dawo ɗaya ta ce da shi a yanzu zuwa can ɗaya dawowa biyu zuwa can uku dawowa hudu zuwa can biyar dawowa shidan an koma an yi bakwai an gama ta yi da can zuwa sai ka je ka dawo kamar fi ka zagayo sannan ne an yi ɗaya to waɗannan abubuwan saboda yanzu ne ake koya mutane su A lallai akwai munasaba ta in wani ya jinkirtar da wani abu ko ya gabatar da wani abu a ce da shi yi wannan din babu laifi har a samu a tantance ayyukan sannan kuma ya tantance jerinsu da haka bangaren ilimi wannan fa'ida ce ga ɗaliban ilimi akwai abin da ake cewa annakal akwai kuma abin da ake cewa tarkis an gane wato lokacin da ake yin abu lokacin kake bi kana kwafa ne to bayan an gama kuma sai ka zo ka ne ka rakka za a kai don tabbatar da wani abin ka fahimce shi kuma ka iya haddace shi ba lokaci guda kake koyan abu ka fahimce shi kuma ka haddace shi ba sai ka bi su wannan tsari an gane wa inna ma kana zalika li jahlihim zalika li bil manasik abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi ya ba su wannan damar saboda ba su sun jahilci ayyukan aikin hajjin li anna sa'ilina kanu a'raban la lahum bin saboda su masu tambayar laraban kauye ne ba su da ilimin aikin hajji Wahal hal ala man qaddama al mu'akhkhar min hadhihi al manasik ala al muqaddam minha damun aula to shin wanda jinkirtar gabatar da abin da ake jinkirtarwa daga cikin waɗannan abubuwa ko kuma ya gabatar da abin da ake jinkirtar da abin da ake gabatarwa daga cikinsu shin zai yanka ne ko babu yanka a kansa al-jumhuru ala adam wujub dam yawan malamai sun tafi akan cewa babu wajen jini a kansa ala jawazi takdimi wa ta'khiri fi kulli al-ahwal bina'an sun gina wannan akan ra'ayinsu na farko da suka yi ala jawazi takdimi wa ta'khir fi kulli al-ahwal cewa ya halatta a jinkirtar gabatar ko a jinkirtar da kowanne a kowanne irin hali ko da mantuwa din ko da rashin sanin ko da ganga to amma dai waɗansu malamai suka ce a sai ya yanka an gane fa'ida ga wata fa'ida la khilafa bayan ulama fi ijza'i taqdimi ba'dihha ala ba'd fi haqqi al-'amid wan nasi wa suqut babu sabani tsakanin malamai wanda ya gabatar da wani abu daga waɗannan abubuwan akan wani da gangan ko da mantuwa ba su saɓani ba cewa wannan wajabcin aikin ya saraya kansu inda suka yi saɓani shine zai yanka ko ba zai ba kun fahimci saba aikin ya yi wannan babu sabani a kansu misali kamar malamai ne da suka yi sabani mutumin da kabdu ko ba a ta kama shi sai rudi wace zai yi kabli zai ko ba a zai yi kawai sai zaɓi katiba. sai ya yi ta yi ko ba ta yi ba ta yi an gane to kamar haka ne to amma kaga wasu malamai suna na in dai kabili ce ta kama ka kai ba to sahu kuma ta kama an gane to kaga abubuwa ga su qala fil mughni ya fada cikin al ya ce, la na'lamu khilafan bainahum ba mu san wani saɓani ba tsakanin su ina nufin malamai fi anna mukhalafata tartibi la tukhriju hadhihi al af'al an al ijza cewa saba wannan jerin na ranar babbar sallah jifa yanka aski ko sai sai sannan dawafin ifada ce ba mu san wani saɓani ba in an saba waɗannan tsarin cewa ayyukan sun fita daga isarwa ma'ana ba za a ce bisu isarwa wanda yi ba wala yamna wuquha mawqi'uha mawqi'aha kuma ba abin da ya hana su faɗa sun fada mazaunin ma'ana an ce ai kuma an yi aikin ya karaya an gane ba san sabani ba tsakanin malamai akan wannan wa qala tabari imamu tabari yace lam yusqit an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-haraja illa wa qad ajza al-fi'l manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai jefar da laifin ba bai ce ba laifi ba sai dan aikin ya isa an gane dan da bai saba sai sai sai ka saki yanzu wanda ɗaya daga cikin sabai da ya zo ran sallah iyanka gabanin manzo Allah yanka ran sallah da ya zo annabi ya ce to mun yi yanka kowa kuma yanzu ya samu dama ya je yanka sai ce ya rasulullah ai ni na yi tuntuni na yanka maka saboda in ka koma gida na sa a gyara naman ganka ka koma gida in kawo maka fara ci sai ce a a ba a yanka gabanin liman ranar sallah sai ce ka je ka yanka wata ce wallahi rasulullah ban da wata dabba da ta kai inda ake bukata sai dai wani dan matashin rago ina da shi lokacin sa bai kai ba sai ce to je ka yanka shi sai sabai suka ce har mu ya rasula sai ce a shi kadai kawai ta ai ka da bai ba layyar da bai ta sa ba ta yi ba sai ya gaya masa ba ta ba to waɗannan ya ce da su ku saki kawai cewa a je ka kai abin da baka yin ba kenan wannan da aka yi na bayani yayi ko da ba a wannan tsarin ya kamata ya kasance an gane is law lam yujzi'uhu la amarahu bil i'ada dan da bai isar masa ba to da ya umarce shi da maimaitawa li'anna al-jahla wan nisyana la yad'an fi an al-mukallaf al-hukm alladhi saboda mantuwa ko jahilci da mantuwa ba sa jefarwa da mukallafi ibada da aka lazanta masa zai misali yanzu sai ka manta baka sallar magariba ba ko la'asar to ta sare idan ka manta Allah ya sa kuna suna to ka ga mantuwar bata sarayar da ni sallar ba kana nan za ka yi ok ka yi sallar la'asar ɗin amma ƙabli ko ba ta kama kama ka manta ba ka yi ba ta saraya ba ta saraya ba sai ka shiga sai ka yi sai ka sujudu sahawi yanzu kawai kana da tsarki kana fuskantar alƙibla sai ka yi niyya kawai sai ka yi shi kenan cewa idan an abin nan sai an sake sallah ɗin wannan magana ce mai rauni saboda yan an yi haka kenan mai fa'idar da aka ce an ɗage wa mutum alƙalami na akan dalilin mantuwa ɗaya kenan na biyu ina ma'anar shi su yi da sahawi saboda sahawi ai sujada ce ta ne mantuwar mantuwa sujada ce ta kama ka da farko sai ita ma kamanta da ita to ya za ka yi ta saraya sallar ta lalace sai a taki a'a har yanzu za a iya gyarawa to kuma da ka manta kwata-kwata Allah zai kama ka da laifi to wannan sai ke nuna cewa shi aikin kenan ya bi ya kawai wani gyara ne ya kamata ka yi in ka gyara alhamdulillah ya dade yi kyau idan baka gyara ba kuma ba lalatacce yake kamar ka yi gida akwai ɗan tanti ba kai ba amma dai komai zanzan sai ka shiga an gane to Allah ya datar da mu ya dora mu daidai to kuma nan zamu kwana insha Allah da fatan abin da mu faɗa zan daidai ne Allah ya bamu lada inda muka yi kore kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba ikon aiki na nisanta kuma Allah ya bamu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai yau aka ko jiya an samu rasuwa ta ɗaya daga cikin yan uwa mamu da rabiu to muna roƙon allah allah ya ji kan mahaifiyar tasa allah ya sa ta huta akwai tsohon shugaban ƙungiya na ƙaramar hukumar nasarawa kuma ɗaya daga cikin iyayen ƙungiya na izala a jihar kano da allah ya wa rasuwa shi ma a jiya yau da safe karfe takwas aka yi jana'izarsa alhaji ado muhammad to muna roƙon Allah Allah ya ji kansu gaba daya Allah ya sa sun huta Allah subhanahu wata'ala ya sa lahira ta fi duniya wajen su addu'o'in da muke a kansu Allah subhanahu wata'ala ya karba ayyukan da suka gabatar na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya sa a mizanin kyawun ayyukansu Allah iyayenmu malamanmu yan uwanmu masoyanmu ƴaƴanmu yan uwanmu manya da yara maza da mata da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa sun huta Allah ka sa suna gidan rahama in rayuwar mu ta zo ƙarshe kuma ka sa mu cika da imani marasa lafiyar mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya tsaye-tsaye duk muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya gaba ɗaya akwai yaron su Alhaji Alisa Alhaji eh, Abdul abin nan shi ma da bai da lafiya ina asibiti ne ko wani abu da ya kama da haka za a yi masa aiki to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya gaba daya Allah ya sa a yi aikin a sa'a Allah ya ba shi lafiya so kuma iyaye da masu ɗaukar nauyi Allah ya hore yadda za a yi Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya gaba daya ya kuma hore lafiyar mu wajen yi masa da'a Allah ka gan mu inda kake son ka gan mu Allah ka hane mu ganin ma inda baka son ka gan mu Allah muna roƙon ka sanya mu cikin masu godiya gare ka da lafiya da aminci da ka ba mu halin da kasa take ciki na rashin tsaro da tashe-tashen hankula da kuncin rayuwa Allah muna ka Allah ka kawo ɗauki Allah ka kawo mafita Allah ka kawo yayewa Allah muna roƙonka Allah ka mana jagora ka dora makan daidai وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته